shugaban jam'iyyar apc na ƙasa chief john odigi oyogun kenan yake kaddamar da zababbin shugabannin jam'iyyar a yankin arewa maso yamma a babban gangamin jam'iyyar na farko bayan zaben shugabannin taro ne dai da ya haɗa hancin dukkan masu ruwa da tsaki a jam'iyyar daga yankin na arewa maso yamma har ma da sauran sassan najeriya idan ka ɗebe janar muhammadu buhari da tsohon mataimakin shugaban ƙasa atiku abubakar da kuma bola ahmed tinubu waɗanda ba su sami halarta ba gwamnan jihar kano rabiu musa kwankwaso a jawabinsa ya mai da hankali ne ga wasu gwamnonin pdp da ya ce suna sha'awar dawowa apc dalili kenan da ya sa na tambaye shi ko waɗanne ne to ina ganin dama nan gwamnoni tun da muke a jama'iyya waccan muke tattaunawa kuma dukkaninsu sun yadda cewar zama a can ba alheri ba ne mu yanzu muna nan a cikin apc cikin kwanciyar hankali da jin daɗi da 'yanci amma su can har yanzu bata sake zane ba taron da ya baje kolin ɗaruruwan 'yan takara a hotuna da kuma alluna daban-daban da suka yi tarayya wajen takarar mukamai daban-daban to sai dai gwamnan jihar zamfara abdulaziz yare abubakar a zantawar mu da shi ya ce wannan ba matsala ba ce ai duk wanda ya nemi zama shugaban kasa ko ya zama gwamna ko ya zama wani irin matsayi ya san cewa mutum guda ne za a tsaya saboda haka duk wani kirdado da ake yi na tsammani ko zato cewa jam'iyya za ta samu matsala wurin dan takara ko abin da kama da wannan wannan tunani ne na yan adawa an yi mana wannan tunanin a lokacin da muka zo wurin hidda shugabanni na ƙasa Allah bai kawo matsala ba. To sai dai fa da take mai da martani jam'iyyar PDP a jihar Sokoto ta ce ko a jikinta babban ma abin da ya dame ta dangane da taron shine kudaden jihar Sokoto da aka kashe domin karɓar bakuncin taron. Alhaji Ibrahim Mil Goma shine shugaban jam'iyyar PDP a jihar ta Sokoto. Kudaden nan bai kamata a kashe su ga wannan taro ba. Mutane na cikin wani hali wanda suke neman taimako akwai yan kwangila akwai waye kowa na bai bashi wanda yake taron nan kusan hawa ba mutanen jiha ne kuɗi ne za a kira waɗannan mutanen wasu jihohi. Lokacin da aka ce an yi wani taro a Abuja na convention gwamnan jihar Sokoto shi ya ɗauki wannan nauyin kuma yanzu an ce za a yi na zonal kuma ya ɗauka wanda yake ya kamata a ce waɗannan kudaden da ya kashewa ya kamata a ce ya zo nan ya taimaki mataki 'yan jihar Sokoto da su. To sai dai gwamnan jihar Sokoto Aliyu Maga takardawa mako na ganin zargin baya kan hanya. Ai wasa ne kuɗin ba kuɗin ne. ai sun jika kuɗin gwamnati yanzu bai NTA bai take yi. kullum ba da ake gwamnati illa talla kuɗin NTA kuɗin jiran wane ba NTA ba ba ce ta gwamnati wanda wanda mene. wannan saka ba tsoron ne na wanda ya kasa wanda bai da makama lokacin da aka yi kota Sokoto a abin da fidi ba zuwa biliyan ɗaya don a zo a ta Sokoto. Dukkan gwamnonin jam'iyyar APC da ya sun halarci taron ciki ko har da na jihar Edo Adams Oshomole da gwamnan jihar Imo Rochas Okorocha. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.